رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة da عزمي الله كما يبام البركة mu albarkacin wannan wata mai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 أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون أثم إذا وقع آمنتم به واتو Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kafirai da kuke neman azaba ta zo muku wato ta sauka ku ganta sannan kuyi imani shin sai wata azaba ta sauka kun ganta kurukuru sannan ku yi imani da ni al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun a to shikenan ai ga ta nan ran kiyama kenan gashi kuma kun kasance kuna ta wato isti'jali kuna oya oya a sauko da azaba ku ganta yau gata ai da a duniya sai kun yarda cewa sai kun ga azabar a nuna muku jahannama ku ganta kuru-kuru sannan ku imani da ni to ran kiyama zai ce da su to ga ta yau da ba sai kun ce sai da ita za ku yi imani ba to ga azabar yau kun ganta kiri-kiri abar da kuke gudu da ku ganta a guje-guje wai a saukan muku da ita sun maƙila lillazina zalamu sannan za a cewa waɗanda suka yi zalunci su kafirai zuku azabal Huldi. to gashi nan dai azabar ga ta nan ku ɗanɗane ta kuma kun san azaba ce wadda take madawwamiya wadda ba a fita daga cikinta Allah ya ce mu hal tujzauna illa ma kuntum taksibun shin kuna ganin kun cancanta a yi muku sakamako in ba abin da kuka kasance kuna aikatawa ba ba za a yi maka abin da wato ba kai ba dan Allah baya zalunci shine Allah ya ce shin kuna ganin kun cancanta a yi muku wani abu ba zaba ba tunda mun gaya muku kun ƙiji Allah ka kiyashe mu amin dan baki bismillah wa yastanbi'unaka ahaqqun hu قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. تو ويستنبئونك a haƙƙun hu za ka ji kafirai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai wannan azaba da kake bamu labari gaskiya ce Allah ya ce ƙul ka ce da su i wa rabbi ƙwarai kuwa wallahi gaskiya ce innahu lahaq lalle azabar Allah gaskiya ce wa ma kun wa ma antum bi mu'jizin ku kuma ba ku isa ku kubuta daga hannun Allah ba idan har ya saukar da ita a kanku, ba ku da makubuta الله يكياشيم آمين بسم الله ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض laftadat bi da kowane mutum zai zamanto ya mallaki abin da duniya take ciki da duniyar baki ɗaya kowannen mu nan misali a ce ya mallaki abin da yake cikin duniya da duniyar to wallahi laftadat bi da ɗan adam bai iya biyan diyar allah ba abin da ake nufi da kafiran nan za su mallaki duk abin da yake duniya da abin da yake cikinta to in sun je kiyama ba za ta musu amfani ba ba don komai ba saboda ba za ta iya wato ba za ta iya zame musu fidiya ba kamar fidiya kamar ba za ta iya 'yantar da su daga kan fadawa azabar da za su fada ba sai an je kiyama a ga azaba kirikiri kuma shi kenan wa asarru nadamata lamma ra'u al'azab sai kaga ana ta nadama a cikin zuciya yayin da aka ga wannan azabar kiri-kiri ana ta rufe ba an kunya ake ji a fito da nadama sai a yi ta nadama a zuci ka ji kafiri a zuciyar shi yana cewa ina ma mun yi abin kirki a duniya kin ga yanzu mun zo mun tadda masifa Allah ya kiyashe mu wa qudiya bainahum bil qist yayin da kuma a duniyar an musu hukunci da adalci kiyama ma da suka je har suka shiga wutar an musu hukunci da adalci saboda adalcin ubangiji ne tunda ya ce da kai a duniya kar ka aikata abin da baya so ka aikata to shikenan yaya ake da alkali yanzu a kotu ca nake mai laifi shi yake kaiwa kurkuku ko wanda ba shi da laifi a fitar da shi shine hukunci da adalci to Allah ma haka tunda dama shine mafi babban hakimi ya ja kunne karki zina kin yi karki sata kin yi karki karya kin yi karki cuci miji kin yi kai ma an ce da kai karka yi zina kayi karka cuci matarka kayi duk abin da aka hana ka kayi sannan kuma ka je kiyama ka zauna lafiya adalcin ubangiji ne ya mayar maka da daidai irin rashin jinka to haka ubangiji ta tabaraka ta'ala yake yi wa kafiran nan bayani cewa wa ya bainahum bil qist kuma ya kasance yayi hukunci da su da adalci ya musu hukunci da adalci wa hum la yuzlamun ba tare da ya zalunce su ba dan ko da Allah ya sa ka a wuta idan ka yi laifin ka je wuta Allah bai zalunce ka ba saboda ya riga ya gaya maka kar laifin ka zo kuma ka dankara shi har kake ci gaba ma ba abin da ya dame ka ka manta da cewa za ka mutu ka manta da cewa za ka tafi ka da sakamako mara kyau Allah ya kiyashe mu ala inna lillahi ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ala inna wa'ada Allahi haqqun walakinna aktharahum la ya'lamun هو يحيي ويميت وإليه ترجعون Oh! Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa, Ala inna lillahi ma fi samawati wal ard lallai Ubangiji ku saurara jama'a, in ji Allah, in ka ji an ce, Ala, to yana nufin ku saurara. ku saurara ku tabbatar da cewa ubangiji ta tabaraka wa ta'ala ne wanda ya mallaki sammai da kasai babu mai ita sai shi ku kasan nan da sama fa da da mai ita na kun ji labari da tuni amma kun taba jin wani labari wani ya fito da ikirarin shi ya sama akwai tun da allah ya somi duniya ko su fir'auna da suka yi kansu da iya shegensu su ba su taba attempting su ce su ne suka yi ta ba ga ta nan ga lokacin da muka yi ta ga ƙarya suke yi sai dai a zauna kamar ɗan tsako a tsakiyar duniya a cikin ɗaki kai ɗan mitsitsi da kai kai ta ƙarya ma cewa kai Allah ne to da da wanda ya yi ta ba Allah ba da ya furta babu babu babu don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala sai da ya ce da mu ala ku saurara don bayanin ya shiga kwakwalwa da kyau ka sani cewa shi ne mai sammai shi ne mai ƙasai shi ne kuma ya halarci dukkanin abin da kake gani shi kuma yake tafiyar da su yadda yake so allah baraka wa ta'ala ya samu dace ala inna wa'adallahi haq ya kuma cewa ku saurara lallai wato alkawarin allah tabbatacce ne wallahi sai ya tabbata walakin na aktharahum la ya'lamun sai dai mafi yawa yawan mutane ba sa sanin cewa lalle wannan alkawarin zai tabbata don ba su imani ba Allah ya kiyashe mu huwa yuhyi wa yumitu Allah nan fa shi ke kashewa shi ne yake rayawa wa ilaihi turja'un kuma gurin Allah nan duk za mu tattara mu koma bayan shi ne kawai yake da ikon ɗaukar ranmu shi ne kuma yake da ikon wato raya mu sannan kuma in an mutum <clears throat> shi zai tattara mu ya kai mu ku duba ku ga wannan ayar in kuka tsaya tsam shi ita ma kuka yi tunani a kanta wannan ayar in kika duba ta aya ce wato wata iri wadda za ta sa ki sabon tunani yuhyi wa yumitu shi ne yake kashewa shi ke rayawa ka gama tunaninka da kyau ƙwaƙwalwarka ta je ta zo za ta ƙare da tunani tsafkan cewa babu wanda ya isa ya ƙara ma sakan a kan rayuwarka idan ta zo tafiya saboda Allah shi ke rayawa shi ne mai wato kashewa abin da zan ba ku misali da shi ɗaya akwai ɗan uwan ɗan gwata da ya rasu wanda yake asibiti a kwance misali ne mai kyau ɗan gwata da yanzu duk wani baƙi a duniya ya fi shi kuɗi duk wani baki in dai baki ne ka yafi ka kuɗi a duniya kap saboda shi ne mai kuɗin afirka kap amma ɗan uwansa uwa ɗaya ba ɗaya yana kallonsa yana zaune a gurin mahaifiyarsa na kallonsa saboda in dai dukiya ce allah ya yi musu ita amma ba su da izinin su ƙara masa lokaci idan lokacin ya zo wannan wa'azin su suka faɗe shi da kansu shi mai girma ɗan shi yayi wannan wa'azin da kansa ya ce ka duba rayu ka duba Allah idan da kuɗi na siyan rai da tuni mun biya an mayar masa amma da yake ubangiji baraka wa ta'ala ne yake yadda ya so ba wanda ya isa kowaye shi in dai mutuwan nan ce da rayuwa to wahidul ahad shi kaɗai ne dan sauran abin da ya ba mu iko mu dan siyar mu juya mu samu naira da waye wannan ya ba mu dama amma akwai wato tsallaken da in ka tsallaka karya kake baka isa ba kowaye kun ga lalle Allah shi ne Allah shi ke rayawa shi ne mai kashewa wai na muku misali ne saboda kin san duburin ƙasa yanzu ta kuɗi ce ko ma a ce ai muna da kuɗi ba abin da ba za mu iya ba in kana da kuɗin ka yanzu me ba za ka iya ba to Allah ya ce ƙarya ne ba komai ba ne baka isa ba rayuwa da mutuwa shi ya bar wa kansa kawai babu wanda ya isa to haka rayuwar allah dai shi ne ya isa wata 'yar uwa ta 'yar gidan kabara tana ba ni labari ta ce yaranta ba shi da lafiya ya shekara ba lafiya magana ma bayye amma kullum a cikin addu'a take ubangiji ya ba shi lafiya saboda ciwon ya zama an rasa wani irin ciwo ne yaro ne karami bai fi shekara goma ba likitoci na yi hasali ma a asibiti ta ji abin ya kai makura ranar da allah zai yadda zai gashi fa unconscious amma sai ta zauna ta yi alwala ta shimfiɗa tabarma ta kalli gabas ta yi addu'o'inta ta nace wa Allah ya rabbul izza wannan zaman asibiti wannan yaro halin da yake ciki ina roƙonka ya Allah ta yi naci irin nacin da Allah yake so shekara ɗaya baya ko magana amma da ta nace Allah tana tsananin nacin nan don ka san Allah shi ne mai rayarwa shi ne mai kashewa tana tsananin nacin nan sai ta ji kawai ya ce umma tana kan salayata wallahi azim yar malam nasir kabarci ba wani nisa sai ta ji ya ce umma baya magana cewa umman nan kuma kawai sai ya dago da kansa sai ta daga shi ta riƙe kafin ta zauna shi ta ce yana buga sujjada na ce na gode Allah na ku duba ba ku ga wanda ya yarda Allah shi ke rayarwa shi ke kashe shi fa yake liƙewa Allah fa kawai sai ta ji ya yi kira yau kafin ka ce kwabo an baza magana cewa ciwo ya warke ciwo yaro ya yi kamar ba shi ya yi wannan kwanciyar ta shekara ba ina jin babansa ne ko wani da aka buga mai ake cewa wani dai in gaya maka kamar bai baci ya warke ya ce Aka bar ya rasu mai faɗa ta ce ina cewa da kai yaro ya warke sibil kana ya rasu kin ga dai wannan yaro an sa rai cewa ba zai rayu ba amma da ta liƙe wallazi yuhyi wa yumitu da ta liƙe masa da yake shine mai rayarwar shi ne mai kashewar kawai sai ta ji kira umma kawai ya, tashi na haka mata ku daina wani mazurai idan kun ga abubuwa sun cakuɗe muku ɗauki sallaya yi alwala na cewa allah karki sa doubt karki sa doubt a ranki so da yawa wanda yake wani za ki ga yana ta nacewa allah a banza saboda mai inna Allah la yaqbalu du'a'an ghafilan la Allah baya karɓar addu'a zuciyar da ta gafala ko bata yadda ba ko bata imani ba za sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i za da'an falyastajibu li wal yu'minu bi a inda gizo yake saƙa su yi imani da ni cewa zan amsa amma sau da yawa fakan fakan za a yi alwala je ka na yi ka da a ɗau sallah ya je kana yi ka buga sallar ma anyhow ke a lalle yau kin yi wallahi sallar nake ta yi malama abin da har yanzu ya abu ki ci ba baki kuma miƙa zuciyarki da tsananin imani baki ɗaya kin miƙa kanki gun Allah ba Allah ba abin wasa ba ne in ya ce ma zai karɓa wallahi sai zai karɓa. saboda inna Allah la yukhliful mi'ad ka nace masa ka yi addu'a za ka gani ɗanki ne yana shaye-shaye kin rasa inda za ki yi ɗauki sallaya ga watan ramadan samu budare na cewa allah ki gaya masa yi kuka gurin allah ba gun wani ba yi masa kuka ya ubangiji ka yaye waɗannan abin da ya shiga allah ka kawo ƙarshen wannan abin allah ka shirye shi kafin ma ya daina shan ubangiji Allah ka tsare shi daga dukkanin abin kin da zai iya aiwatarwa ta hanyar turba wannan shaye-shayen kan Allah ka ɗauke masa wannan shaye-shayen a'a ɗanki ne kika ji kawai ya shiga wani hali wanda ba shi kenan ba ɗauki sallah ya bi dare Allah zai miki a'a mijinki ne ila ma yake shan ko kuma a yana ya shiga wata irin harka wadda bata dace a ce ya shiga ba daraja iyalinki daraja kanki mutunta shi ceto shi gurin Allah tashi ki budare ko taban nan mijinki yake sha fufu wallahi ki tashi ki budare ki roki Allah ya raba shi da ita saboda ba mutuncin iyali bane a ce baban babansu masha taba ko taban nan ki budare ki yi kiyamun laili Allah ya wanye masa ya taimake shi ya yi masa haka kuma ke ana kawo irin wannan labaran ne ko kuma irin wannan tarihan saboda mata su san cewa Allah kawai shi ake liƙewa shi ake wanaci wallahi azim ya biya ka. kusan Allah duk wani boka duk wani tarkace billahi lazi la ilaha illa huwa Allah kawai shine wanda zai burge ka ta gurin amsar um, addu'arka duk inda zaka ka daidai su karar da kai a cinye ka ba labari an ma samu lago kawai so ma ake wani ma murdo masifar zai yi ta dinga samun ka don ya cinye kuɗinka wallahi ki ji ni da kyau kin yi wuki-wuki haka ne duk mutumin da ya ce shi boka ne ai dama rashin imani babu to wannan rashin imanin shi ne a to mara imani ai idan mutum ya rasa imani ba abin da ba zai ba to dama ka rasa imani ka nuna wa mata ko ka nuna wa maza cewa kai kake yi ba Allah ba da ƙarshen rashin imani irin wannan to tun da ku har ya iya yin haka ashe ku zai iya murgida ki ya dinga tuno miki wani gararin ma da kawai ke ya samu saniyar tatsa duk dan yar awara da kika shi zai cinye kuɗin wallahi kullum a ganki fata-fata kullum a rikice za a ganki saboda an samu mai miki wayo haka kawai zai murda ya murdo. idan wani ɗanki ne yake da wani problem ko ke kanki ce ko mijinki ne yake da matsala kila kina da kishiyoyi kila kika ga yana mai da maili kan wata daga cikin matan nasa to shi kenan kuma kika ɗau ɗan ‘yan ki ta makirci kika tafi gurin boka kika je kika kai ki ce da Allah a ɗan murza min kishiyar nan tawa yadda na gama mai gidan ya mai da maili ni ayi abin da zai da kaina a share ta shi kenan zai iya zai iya yin abin da za ta iya wato shiga wani garari allah ya ba su wannan ikon saboda istidraji ne zai iya to amma ki sani ba zai baki haka ba zai baki haka ya daina cin kudinki in ya baki haka kika zauna lafiya ai ba zancen maciya to idan ya miki wannan kika ji daɗi ba zai baki kwanta lafiya ba kin ji daɗi ko miji ya dawo da mailinsa kanki ai da saura to can sai a tsino ɗanki da gangan shi wannan bokashi zai turo tsiyar da za ta firgita ɗanki wallahi tallahi to kuma kin ji daɗi an miki wancan ya kika gani sai ki koma wallahi Allah mana to ni dai na ji daɗi abin da mun game da kishiyar nan ta ka ko san ma yanzu ni oh ni dai ban san irin abin da kuke yi ba ni wannan abu ya burge ni ka san yanzu ko ɗakin ta baya son shiga da fa in ya je gaishe ta sai ya shiga sun zauna ya ja 'ya'yan nan an yi abin dariya an yi shewa amma yanzu ka gani kwata kwata ma ga labulan ma wallahi malam da ƙyar ike iya ɗaga shi in dai zai gaishe ta 'ya'yanta sai su zo su wuce share su na ce ta ɗanɗana ni ma da ba haka ake mun ba Ko amma kuma malam wata masifa na ga ta kuma sauka wallahi Allah dan wajena ne ije suka saci waya malam ni ban san shi da irin wannan halin ba ni wane ne nan kaboka ne ya turo masa jinnin sir satar saboda a firgita ki ai san duk wanda yake da abokin zama ya tsana a ce yau ga dan sai wani abu na muni dan kada abokin zama ya dariya haka muka ɗauka tun da zaman namu ba shi da kyau yadda ake so ba a yin salillahi lillahi war rasul ba haka ba ne to shi kenan zai ce a a a a a nan kuma ta tsiro ba ruwanta ba. auta nan ta bullo to mu ne maganinta kuma makiri shi ne wallahi azim wallahi yawanci 70% abinda suke kenan tuntuni ai ko ka karanta littattafansu tarihin irin kaidinsu su masu irin wannan kulumbotan duk za ka gane me suke yi su suke yi wani lokaci su suke motsa ka ki ce kishiya ce ba ruwanta baiwa Allah tana zaune ba abin da ya shafe ta to ta kuma za ta bullo ta zami maganinta ai mun saba maganinta ai ke kin ga yadda aka mata wallahi na gani malam to yanzu wancan kin kawo kudi an sai dan akuya baki yanzu wannan fa san babban magana ce har ta fi fazancan a ce zancen mijin na kin ga wannan kar a je a mai da shi a lalata shi hajiya a je a mai da shi wani kungurumin barawo kuyi wallahi ma nan. to kin ga yanzu wannan fa wani aiki za a yi babba fa sai kin shirya wallahi sai in shirya sai in shirya hmm? amma me yasa kake aje kadara sai in shirya na a bata min ah oh, Allah ya sauke wannan baiwa Allah ban san me take nufi da ni ba ruwanta fa ba ruwanta fa to yanzu abin da za a yi dai abin da za ki yi ki kawo ki kawo ko duk a ba zai ma faɗi kuɗi ba yanzu abin da muke bukata muna neman saniya E mai lafiya wanda za a saboda ita waccan ai na ga rago ma ta yanka to ke kamata ki yanka saniya eh a tura mata ifiritu yadda komai zai wannan shi kuma dama boko yana da abokansa allazina yuhuna ilaihi waɗannan wanda suke amincinsu da su su aljanin su shaidanin dan ba na son kiran aljan kai tsaye aljan ma akwai minhum jinnin nasibina a daina musu sharri akwai shaidanun wa'anda suke makirai akwai aljanu muminai suna nan jinnin nasibina wanda in kun karanta qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا Ahada. wannan bayanin na aljanu ne muminai su suka faɗa lallai mun ji wani wahayi mai daɗi ana karanta shi muna ji to gaskiya wannan wahayin uluhiya ilayhi annahu sama'a nafarun min aljinni faƙalu inna sami'na wato wannan na farin min aljinni da suka ji irin wannan tsarin karatun alƙur'anin sai suka ce ƙalu inna ina, ƙur'anin ajaba mun ji wani karatu mai al'ajabi inna sami'na ƙur'anin ajaba yahdi ila rushudi daga jin wannan karatun wallahi yana shiryarwa ne zuwa hanya turba madaidaiciya yana shiryarwa ne zuwa shiriya na bihi mu dai mun yi imani da shi aljanu ne walan shirika in kika ji an ce lan to ita ce wadda har abadan abadi na ba za a yi ba walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu taɓa shirka da ubangijin mu ɗaya ba to suna nan jinnin nasibina to me yasa idan za a yi magana a ce wai aljanu ku daina cewa aljanu muminan ciki suna jin haushi kamar mutane ne a ce ai mutane ba su da kirki dukanmu ne sai dai a ce ai akwai shedanin mutane to yadda ake da shedanin mutane haka ake da shayatunan ins wal jin haka ake da shayatunan jin to za ka gabo kan nan wanda yake hudda da waɗannan aljanun shaidanu wanda suke da aminci tare sai su sai ya kira shi da shi da aljanin ma za su yi miki dariya yi wallahi ba zai fa yanka wannan saniyar ba ƙarya yake yi shi kawai cike kudinsa zai yi ya samu wani ɗan taure ya yanka wa shi ma dolan shaidanin shi kenan a zauna lafiya kuma sai a tura shi a ce to wannan da muka tura wa yaron na ya firgici haiki wannan ku ciro shi ku ce ya dawo gida kuma yana nan stand by da ya so motsa ki zai kuma tura don ya ci kuɗinki wallahi azim wallahi ku yi imani da Allah ku koma ga Allah Allah shi ne maganin duk sharrin da zai zo Allah shi ne maganin sharrin da ke zaune Allah shi ne maganin shayatin al’is wal jin abinda Allah yake so da kai imani da shi ka yi imani da shi babu abin da ya fi imani da Allah Allah ka shirye mu Allah ka wato sa ma a turba madaidaiciya bismillah يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة ya ku jama'ar mutane hakika gargadi ya zo muku daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shine alkur'ani min rabbikum daga allanku wa shifa'un wannan gargadin da allah ya kawo kuma waraka ce kuma wani abin mamaki ƙur'ani gashi gargadi gashi kuma maganin cututtuka waraka ce kuma ga zukatanku da jikinku da lafiyarku da hankalinku da komai yana warkar da su wannan alkur'ani waraka ce wa shifa'un lima fi suduri sannan kuma waraka ce da cututtukan da suke cuɗewa cikin zuciya wannan mata da take zuwa gun boka a yi mata wannan da ita da bokan duk suna da ciwo wanda ya shafi zukatansu to alkur'ani shine maganin wannan ciwon shi zai shirye bokan idan ya karanta shi ya warware wannan musibar da ya sa kansa a ciki don musiba ce shi zai shiryi wannan matar da take zuwa gunsa saboda me shi ne kawai wato abin da zai iya wanke zuciya shi zai sa ka a turba madaidaiciya yanzu ba tafsiri kuke zuwa ba na tabbata wannan tafsirin yana sa mutane da yawa mata da yawa shirman da suke yi kashi ɗari yakan dawo hamsin Ta farkin wannan tafsirin to shine shifa'un lima sudur alkur'ani shine maganin ciwo hajiya na cikin zuciyarka idan ɓacin rai ne ya dame ka ko wani tashin hankali allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innal qulub ai bari in gaya muku ku saurara babu wani abin da ya fi maganin musibar tashin hankalin zuciya irin ka yi zikirin allah zikirin allah Qur'ani shine babban zikiri in dai ka karanta shi to za ka samu sauƙi? shi za ka ga wanda yake cikin garari mai girma ba ma a bari ya karanta shi sai ya yi yaƙi da kyau saboda idan har za ka karanta shi to fa za ka rabu da shaidanin da yake gara ka to don haka ƙoƙarin da zai iya shaƙe zuciyar taka kan mata karanto shi domin shifa'un ne lima fi suduri duk wanda ya rike shi yana karanta shi wallahi sai ya samu lafiya kuma duk musibar da ta makale mai billahi lazi sai ta ta kowace iri ce ƙarya yake kowaye sai dai idan abin da Allah ya so ne ya tabbata hakan kuma in ka ga wani abu ma ya ki ci ya ƙi cinyewa mai yiwa ciwo ne daga rabbul izzati na jarrabawa amma in dai wani ciwo ne na wani jinni na shaidanin jinni to karya ne fa tare da alƙur'ani ƙarya yake kowaye in dai za ka riƙe alƙur'ani ka karanta shi da zuciya mai kyau to ka rabu da duk gararin da kake tsoro wallahi sai Allah ya raba ka da shi Allah ka raba mu da gararin da ya dame mu musamman a cikin wannan zamani wa hudan kuma wannan alkur'ani shirya ne duk wanda ya rike shi Allah zai shirye shi duk wanda ya rike shi Allah zai shirye shi saboda a cikin alkur'ani ne aka karanto wato hukunce-hukuncen abin da Allah ya hana idan giya kake sha a ƙur'ani an gaya maka dalilin ma cewa ka batta kuma an gaya maka irin ɗanɗanon raɗaɗin azaba da za a maka in kana yi idan luwat kake ƙur'ani ya riga ya fassale ya nuna maka ka bashi hasali ma har tarihin waɗanda suka yi irin wannan harkar ta luwa da aka yi aka kuma faɗi irin masifar da aka dankara musu kaga lalle ƙur'ani shifa'un lima fi suduri wa hudan lalle shirya ne saboda zai gaya maka banna zai kuma fassale maka hukuncin banna zai gaya maka kuma Allah shi ne mai gafara zai gaya maka cewa ka tuba Allah ya fi maka ashe kwa lalle shirya ne wa rahmatun kuma rahama ne alkur'anin nan da ke gani rahama ne wato rahama irin wanda ba za ka taɓa kwatanto rahamar ba yana ɗaya daga rahamarsa in kana buƙatar wani abu ka rungume shi saboda me saboda Allah shi ne ya san wanda zai ta wace hanya zai maka arziki karka nace ka ce ka tokare kan mutum ɗaya a to ka nuna ma kenan shi kenan kai idan ba wannan wata rashi kenan a ai ka tsaya ka roƙi Allah amma Allah nan sai ya maka sanadi ta gurin wanda ma ba ka zato da yawa da yawa ma abin da kake samu ko abin da za samu ta wajen da ba zaton yake zuwa ba haka ba ne to kawai liƙe wa Allah yi addu'a ki liƙe wa Allah ki yi addu'a Allah shi ne zai iya biya miki buƙatunki na alkhairi idan sharri kike so ki fita na cewa Allah Allah ya samu dace Allah ya samu dace to hudan wa rahmatun lalle alƙur'anin nan shirya ne kuma rahama ce daga ubangijinmu sannan lil na amma ga suwa ga muminai dan ba zai taba zame ma rahama ba ba zai zama shirya ba ba zai kuma ma mauraka ciwo ba sai ka yi imani da shi ba haka ba ne za a zo kawai a baka shi to shi yana daga cikin ma rahamarsa wani irin abin sha'awa wanda wanda ba sa sallah ma suna neman a yi musu magani da shi kun san da haka ko ba ku sani ba kun san a ƙasar nan akwai waɗanda ba sa sallah ba musulmi ba ne amma suna biyan malamai su tafi saudiya su musu addu'a shiryar kawai suke jira amma sun yarda cewa alƙur'anin mu na yi akwai yaro na yana ƙarami lokacin da dadewa a nursery school ɗinsu wata yaro wata malamar su ta taɓa riko hannun shi ta kawo shi guri na har gida da suka ta wata zo da shi har gida da kanta ta ce min madam na ce na'am are you giving him a uh, traditional medicine na cewa this boy now na ce a'a ni ba na ba wani traditional medicine abinda take nufi shin ina ba wa yaron nan gargajiyarmu ne wato ina ba shi rubutu abinda dai take nufi kenan don ta nuna min cewa muna masa wani rubutu ne na ce wallahi ba na yi a lokacin ma ni da ta ni ina kawai yara su tafi makaranta su dawo to yaron a lokacin masha Allah tabarakallah yana da kwakwalwa sosai wanda idan ni kuma a gida nakan koya musu abaca da ha ijakala ma na'ura kusan yawancin private schools ba su damu da koya wannan hausa da waye ba ni kuma kishin tawa hausar nakan koyar da yaro in ya je ya dawo sai in yi masa abaca da in dan koya masa baba kaka mama da sauransu cedi duk da in koya masa yadda ake pronouncing kamar su gyada da ɗa da sauransu a turanci babu to ina jin wannan abata da nake koya masa da wannan hada baƙin hausan shi ya da taimakon yaron gurin karanta turancinta idan ta rubuta book sai ta ji yana book kuma bata koya musu ba wallahi azim kuma yaron dama haka yake kuma yan ƙanana bai bi shekara biyar ba fa a lokacin tana karanta abu sai ta jiya tana rubuta sai ya karanta to wannan abin sai ba ta tsoro ta ce ah this boy now yaya haka ban ka ban gaya ma abu amma yaro yana karantawa kuma ta san ɗabi'anmu ɗabi'un mu hausawa ba mu damu da mu koya yaran ba sai dai su lalle su za su koya to abin da ya bata mamaki shi kuma yaron na yana ɗaya daga cikin yara na wanda ba a yi masa lasin kuma ba zai zo ya miki ya zauna wa ya miki bita karatu ba a'a tun yana karami haka muke faɗa da shi ni ban gane oho ashe Allah haka yake wanda ya so in ya zo da assignment in shi ko wani abu homework in ce zauna ka yi idan ya fara sai dai ya kife a kansa ya hau bacci irin wai ka koya yaron nan kuma in ya gama baccinsa ba za ka koya ba ki yana ɗauka zai miki raɗa ya baki ki ta mamaki kai da kake so ka zo gida a koya ma mm zai miki tsaf kuma kamar ni ma kaina zai dinga bin mamaki abin Allah ne yadda ya so haka yake yi ba kai bane ne shi sa ka jira Allah ka bashi yayi yadda yake so kuma yadda ya san haka yake yi gashi da 'ya'yan duk ka haife su kai ne ka ka haife su amma kuma kowa da irin yadda Allah yake tsara waye shi wannan ma kawai ya ishe ka to na ce mata ba abin da nake bashi wallahi amma ina addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya min su ya taimake su ya ba su ilimi mai amfani na ce mata abin da nake kenan to kun ga ku ashe kuma kirista ce to ashe kenan ta yarda cewa wannan ƙur'anin shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil shi sa take neman tarake take neman wato addu'a in yi in koya mata abinda nake yi irin na ƙur'ani nake ba yara to da yawa yawa suna nan kuma na gani suna yi suna kuma tura malamai su yi musu addu'a sai dai mu musu addu'a Allah ya shirye su ya sa su musulunta insha Allah to wannan alkur'ani wato rahama ce fiye da yadda baka zato ya kamata kowace uwa da kowane uba su dage su kai makura cikin dagewa gurin tabbacin cewa 'ya'yansu sun san ƙur'ani kada kai sakaci ka biya duniya kawai kake so mala kada kai sakaci ka biya duniya ce kawai a gabanka ka tsaya 'ya'yanka su koyi alƙur'ani ka tabbatar da 'ya'yanka sun san fikihu daidai gwargwado hukunce-hukuncen rayuwar nan a addinance ka tsaya 'ya'yanka su san tauhidi ka kuma dage su san ilimin boko su kai makura duk iya ƙarfinka ka ƙure shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah tabaraka wa ta'ala haka ya ce wa iddu ah, wa iddu lahum masata'tum ko min quwwa ku shirya shirin gaske ku yi dan mara duk ƙarfin ku ku taitayo shi ku tabbatar da cewa kun yi ƙarfi ta kowane irin fanni ilimin addini kuna da shi ilimin bokon kuna da shi ba inda za a layance muku amma kar ki yadda ki sakaci ɗanki ya yi boko zalla ki ba da ƙoƙari ki ba da ƙarfi cewa boko kawai bai san addininsa ba wallahi sai kin yi da na sani kai ma kuma sai ka yi da na sani ka tabbatar da cewa 'ya'yanka sun ka kai su islamiyya mai kyau wanda ka tabbatar da malaman islamiyya suna da aƙida mai kyau ba kowace islamiyya ake kai 'ya'ya ba sai ka karanta wace iri ce menene aƙidar malaman malami shine karatu ba karatun ba ina kuke inda malami ya yanka yarinya ya kashe ta to ashe malami shine makaranta ba karatun da ake koyarwa ba kad turancin makaranta ya ruɗe ka kada larabcin makaranta ya ruɗe ka a'a abin da zai ruɗe ka tarbiyyar malamin shine a hammu ko da karatun makarantar da malamai masu aƙidar kirki suke bai kai wancan karatun na malamai waɗanda suke ba su da aƙidar kirki ba tsaya ga wannan kaɗan ɗin ya fi albarka ga wancan karatun mai yawan gaske malamai ba su da aƙidar kirki saboda a tarbiya ita ce a shai tarbiya ita ce ginshikin komai duk abin da aka ce babu tarbiya a ciki baya burgewa baya nisa ko yana yi ɗanki ya koyi karatu ya iya karatun alkur'ani eh, in ya maka murya kamar shi aka saukarwa bismillahir rahmanir rahim waye waye a gama karatu alkulari rai rai rai rai rai in hukunci ne nan da nan ki ji ya gawo miki ai kaza ne ai malam wane ya ce kaza ai nan akwai ikhtilafi ai waye amma ba shi da tarbiya yale shi shi tafi nemi ilimi hannun mai tarbiya saboda kaifa ma yakunul murabbi yakunul murabba yadda mai tarbiyyar nan yake wallahi al'azim yau da gobe sai ya yi naso akan ɗanki wanda yake tarbiyyantarwa. me yasa aka ce a nemi uwa ta gari Don yadda take haka za ƴaƴanka za su kasance ko mata hudu ne a gida wallahi azim kowace ta haihu sai ka ga kowane ɗaki ko kowane ƴaƴa tarbiyyar su daban ci za ka ga ƴaƴan wadda ta fi kowa kyauta sun fi kowa kyauta ƴaƴan wadda ta fi kowa rowa wallahi sai ka ga masu rowa a ciki sai dai wato idan Allah ya taimake su ‘ya'yan matsiwaciya ya ka tsinci matsiwaciya a ciki ‘ya'yan mumina kuma za ka gansu muminai ‘ya'yan karya kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raju za ki tadda wata ‘yar mara take ci dubu jinjin wani za ta yi damba da matan uba saboda masifar uwarta don ta koya mata kuma ta bata lasisi mai gangariya da ki buga da kowa yar wance ce ke kaifa ma yakunul murabbi yakunul murabba yadda kake wallahi sai an kasance irin ka sai dai tarbiyya da take ɓaci bayan yaro ya fita wannan fitar da 'ya'ya suke yi su yi mingilin da 'yan makaranta a takuda da, da, sauran yara a nan gurin wani lokacin ake samun canjin wani abu amma dai da farko za ka gane su waye da waye waye uwarsu to haka ma wani ɗan idan ma ɗan karyan ne duniya kuma sai ta fita sai ta koya masa hankali kila a wani gurin ya yi irin karnakancin nata an casa shi ya ji jiki to sai ki ga ya fara gane ashe hauka take wannan ma jama masifa za ta yi kawai sai ka ji da kanta yana haba umma ki rage wannan abun ki rage shi kila a can wajen hanyar sabon an casa shi ya gane abin da take yi ba daidai ba ne don ita ta ja mai sai ki ji sabon wa'azi umma fa gaskiya ki daina faɗan nan da wannan ni dan Allah ki daina kar Allah gafara a yau kuma wani imani ne zo ba? ba a'a ni ina dai gaya miki ne kar a zo wani abin ya faru ne ni ina jiyewa nan kwashi ta faru a kansa ya haɗu da wani dokeki ya kwaɗa shi da ƙasa ya ji jiki sai ya tuna uwa tunda yana son a barsa to duk irin wannan duniya tana iya juya ka ta canza ka ta hanyar ladabtar da kai za ka gane dan an ce al'isanu ibn bi'atihi malaman tarbiyya haka suka ce dan adam dan bi'arsa ne wanda inda mutum ya taso ko da uwa ta yi wani karatu a ciki to bi'arsa tana iya canza shi saboda iyaye bi gare shi da uwar da ta haife shi da bi'ar da yake ciki to idan biki da gaske ba bi'ar da yake cikin sai tafi karantar da shi in biki dage da karantar da shi ba shi yasa ake son muraƙaba da naci tare da addu'a addu'a ita ce ginshiki mata ku tashi mata ku dage don allah in an yi sahur ana gama sahur ɗin ko kuma da an tashi kan ai sahur kawo raka a biyu zauna ki gaya wa allah bukatunki saboda lokacin sahur ɗin nan lokacin karɓa addu'a ne domin tsakar dare ne don asuba ba ta yi ba kuma daren ya zo ƙarshe a silsul akhir min al a lokacin ake yi to kawo a biyu na cewa Allah in mijinki ne yake miki wani dan gani gani ga yawa Allah shi ya halicce shi shi ya halicce ki shi ya haɗa ku hasali soyayya ma shi ya yadda a yi to ya Allah wanda ka haɗa mu ka halicce ni ka halicce su ka haɗa soyayya nan ta danko da yadda ka Allah na ga soyayya nan ta fara baya dan darajarka dan ka, dawo da san mu Allah tabaraka wa ta'ala ka sa yau yana tashi bayan mun gama sahur din da safa in ya fito zai mana sallama zai tafi aiki Allah ka sa in gaya mun wani kallo irin na ƙauna shaida addu'a ta ta karɓu kuma wallahi tallahi sai kin gaya miki kallon ƙauna sai kin ji ba wata kalmar ke in ba isa abu ma sai ya ce ke me kika min ne yau gani na duk kin canza ni kin zama dan dai azumi ake amma wallahi ganin ki ne kin canza ma kwata kwata wallahi addu'a ce ya ka san qur'ani na zaka wa zaka tsaya kana wani kallo wallahi in ka san wannan ka hai in na dinga ba ku laƙaninnuka a cikin wannan abin da ya sa ba na barwa ba kwa ba da sadaka ne <laughs> wallahi wallahi babu abin da ya fi kin ga wannan ƙuranin tare da shi muke rayuwar mu ta ko'ina shi muke shiga da shi muke wato fankamanmu muke fantamawa wannan Alqur'ani ni na yadda da shi kuma duk ayar da na ɗauka na ga tai kamanni da abin da nake so in juya zan tafi da ita kuma allah ya mun ba dan kan wata fallasa ba lokaci ina driving idan na sa belt nan sai in ji ya dan dame ni kan yi fallasa kuma road safety su ce to hajiya za mu kama ki idan na tafi kin san katsaham za ka gansa a gabanka ba tare da shiri ba bare maza maza mai da belt ina wallahi azim sai sun zo daidai ni ma kila suna neman su ga wace ce na sa belt ko waye a da karab in na sai in ce waje Allah min baina aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fa hum la yubsirun billahi allazi la ilaha illa huwa sai an ga sumi sumi an wuce ne <laughs> wallahi ba wani inkari a wannan ƙarya kake kai inkari a wannan domin Allah ne ya koya mana domin ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam me ya faru lokacin da aka zo kashe shi aka yi runduna za a kashe shi ina jin bara mun yi bayanin anan, ko yadda sun tawo za su kashe shi suka zauna suka tsare kofar da yake ciki fa amma me Allah ya ce waje Allah min bayna aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fa hum la yubsirun sai muka jefa musu wani bacci namu irin namu na musamman irinsa Allah yake ba mu ai na musamman din ka karanta ayar in kana neman kai abu da shi wani abu ne na musamman yake zuwa daga rabbul izzati ya tokare ka rasa ya aka yi haka yanzu idan na so in firgita ki sai in dan firgita ki amma ba da sihiri ba da aya to ya wuce idan ina so misali biran ki na hannunki in ce da Allah aran biran nan nake so kila rowa ce da ke ba so ya kare amma an na tofe ki a gurguje za ki miƙo min maza in yi rubutu ba ki shi alƙur'ani kuma ba a so ka yi ayoyin da za ka cuci wani ba a so ni ban ma iya ba na cuta ban iya ba dan ban taɓa yi ba wallahi ban taɓa aya da zan cuci wani ba wallahi azim shi yasa ba na karanta ayoyi ko in yi addu'a a kanka ka ban kuɗi saboda ina ganin idan na yi na tirsasa ka ta wannan in ce zan karanta ma wasu abubuwa in tofe ka kamar na maka damfara ne shi isa nake liƙe wa Allah shi yaban min haisu ahtasib kin ga kowaye ya bani Allah ne ya sa shi ya bani ba ni ce na tirsasa shi in ce lalle shi sai ya mun ba Na haka mata ku dage ku yi naci ku koyi alkur'ani ku gane sirrorinsa idan ku na baki ayar da za ki lankwashe mijinki wallahi ko ku hudu ne duk lokacin da zai zo ɗakin ki don hanzari sai ya yi tuntuɓe ma ba isa kuma ko motarsa ya shiga ko mashin ɗinsa madubin da zai dubo bayansa da ya juyo shi fuskar ki zai gani sai ya ce ya Allah ɗan kautan mun da fuskarta Allah na yadda ina son baiwar Allah na Allah baya zan gani motoci zan gani na gode a ku an ce muku haka kawai ake tafe ai dole sai da ƙur'ani a wanda yake so in bashi dan ba zan bayar in bayar a balash duk duniya ta ɗauka balash ba sadaka wanda yake so sai ya zo mu je gefe sai in bashi ya bani sadaka ta ko wallahi mazan nan da matan ku za su tsaya su iya alkur'anin nan da kyau su san sirrorinsa duk wannan abin da kuke za kun daina kuma matan nan kuma da mazan ku za su karanta alkur'ani duk su san sirrorinsa duk gazar da kuke musu da kun daina wannan alkur'anin ba abin da bai hada ba duk abin da kike so alkur'ani zai miki shi in dai kika imani da Allah kika gyara halinki dan shi baya hawa kan najasa in dai ke muguwa ce to lamarinki Allah ba zai yarda da shi ba amma ayyuka na alkhairi da ƙarin alheri Allah sai ya shiga ya ta baki a ah, da ƙarin alherin da ya fi miji ya ta sanki kamar zai cinye ki ai ke kin gama samun aljanna ki a duniya duk inda ya shiga ke zai kalla har ma an ya kallo ki ya dan kashe ido ga sauran matan suna zo na su gan ku ba to ai shine rayuwa ko amma ke biki taba cewa ya Allah ka cutar da wance ko kuma ni ya ubangiji ka sa wannan mutumin ya zama ni kadai zai so a gidan nan duk ya wulakanta sauran to ba za ki ci riba ba a'a ya Allah yadda bawan Allah nan baban abba yake son wance da wance da wance da ni Allah ina roƙonka ya fi so na akan kowace shi kenan gifta kenan algifta Allah ya yadda annabi ya yadda ki wannan wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a cikin wannan sai a yi musabaka ita tana cewa ya fi sona ke ma alaƙi kina Allah ya sa ya fi sona shi kenan daga nan sai Allah ya yarda ya raba muku soyayyar kowa a yi masa kyautayi irin nasa a zauna lafiya amma ki ji mace tana cewa wai ubangiji Allah Allah ka sa wannan mutumin wannan matan kwata-kwata su zama bola in ba ni ba Allah kar ka sa wani a cikin idansa duk wanda ta zo ta wajensa Allah ya sa ya dizga ta ma ya wulaƙa to mugu kenan muguwar mace kenan duk matar da ta tsinci kanta akan wannan ta gyara halinta ta yi istighfari don muguwar mace ce kuma albishirinta sai abin ya da kanta wallahi azimu sai ta hau ta farki an ji ki gama tsiyarki kuma yawanci masu ma sha'ani da alkur'ani ba su fiye wannan din ba masu kulumboto su suka fi wannan gibba ita ce kishiyarki tana yin dan wake buhu ke duk kuna yin rabi rabin buhun dan wake da ke da ita kuna siyarwa kullum sai kun sai da rabin rabin buhun to gibla ita ce ya ubangiji ka sa ni in fita in dinga yin buhu ɗaya ya ƙare ba tare da kin ce Allah ka kassara na rabin buhun ba kun gane ita ce gibla kullum ka yi addu'a da za ka fi kowa ba tare da ka cutar da shi su kowa ɗin ba baka ce Allah ya lalata kowa ba kai dai ta kanka kake kawai ba ruwanka da wani amma wai sai ka ji wai mace wai a dawafi tana zagaye a dawafi naji ya ubangiji kai mun maganin wannan muguwar mata ya Allah yadda ta raba ni da mijina ta yaya kika tabbata ita ta raba ki da mijinki Allah ka raba su da shi kan na koma in tare ya sake ta Hello, ya ya aka kika san gaibu? Ya aka kika san ita ta raba ki da shi? Kuma an ma ita ta raba ki da shi sai aka ce ki mata mummunar addu'a? Ki ta kanki, ki roƙi Allah ya kare ki ke. Allah kar ya ɗora wata masifa a kanta. Ai baki ma ci riba ba in kin dawo an sake ta ba riba. Ai Allah ka dawo min da shi. hankalinsa ɗin ya dawo kaina kuma ba kakki damu da ita in Allah ya karba in ta zo wannan mata ishe ta ciwo sai ya fi sakin nata ma ciwo kuna taron amma Allah ya dawo da hankalin nashi kanki to don haka mata ku kula ku san irin addu'o'in da za ku dinga yi Allah ya taimake mu bismillah mu بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون بنجي تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا كتير مسو falalar Allah da rahamarsa ta tabbata ta wajen shi kansa annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama da alkur'ani don wannan biyun da allah ya kawo mana ba ƙaramar wato daraja ba ce to ka gaya musu fa bidhalika falyafrahu don haka su yi farin ciki da waɗannan daraja da allah ya ba su don alkur'ani ga dai abin da ya kunsa don ko dole abin farin ciki ne shi kansa annabi muhammadin sallallahu alaihi sallama abin farin ciki ne huwa khairun mimma yajma'un su sani cewa wannan alƙur'anin da Allah ya turo musu da darajar da falalar da rahamar da shiryar ya fi komai daga abin da za su tattara a duniya su mallaka ya fi komai Allah mun gode maka mu musulmi da ka ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka kuma ba mu alkur'ani mun gode maka qul ara'aytum ka ce da su ku bani labarin wato ara ara'aytum ka ce da su ma anzalallahu lakum min rizkin ku bani labarin abin da Allah ya saukar muku na arziki faja'altum minhu haraman wa halala kuma a ciki kuka sanya wani da kanku kuka sanya wani abu ya zama haram wani kuma ya zama halal ba Allah ne ya sa ba su ne kawai Allah ya arzuta musu su ci su sha su sa amma haka kawai sai suka zaɓi wani abin suka ce ba sa ci ba sa sha su suka haramta a kansu bayan Allah shi ne ya azurta su da shi kuma bai haramta musu ba ƙul Allahu azina lakum ka tambaye su Allah shi ne ya muku izinin ku haramta wannan ku halatta wannan bayan duka arziki ne halali ne am alallahi taftarun ko ku kirkira kuke wa Allah ku yi masa kage ba shi ne ya haramta muku ba kusan yana daga cikin haramci irin wannan haramce-haramcen yahudawa ba su cin kitse haka kawai suka ce haramun ne ba kuma allah ne ya haramta ba kun ga duk irin wannan kage-kage ne karya ne allah bai taɓa haramta cin kitse ba to wa ma zannun lazi na yaftarun wa ma yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب shin menene tsammanin waɗanda suke wa Allah ƙirƙirar ƙarya yau malkiyamati ranar alkiyama mai suke zato ni ce yanzu ni ordinary mutum kullum wata sai ta mun ƙarya kullum sai in ji labarin ta kunduma min karya me take zato ta kuma san abin yana zuwa kunne na me take zato in mun haɗu ta san dai ko da Allah ya bani haƙuri ban kai mata kutufo ba to zan iya harararta ko ko in ƙi karɓar maganarta tunda na san karya take min kullum ko to mu 'yan adam ma kenan to mara haƙuri ma cakuma ta zai jijjiga ta ya cewa kike wa ƙarya ko ba haka ba ne na ritsa ki ko an ritsa menene magulmaci ko mai karya an kana kama ki da wakiki ba haka ake ba to Allah tabaraka ta'ala ya ce ma ma zannu allazina yaftaruna ala Allahi alkadhiba shin wai wa'anda suke kirkiro wa Allah su mai kage me suke zato yawmal qiyamati ranar alkiyama me suke zato Allah zai musu saboda Allah an yi wa Allah adalci to ashe ko idan Allah ya dauko wani mataki shi ma yayi adalci tunda ƙarya aka masa am alallahi taf'a inna allaha ladhu fadlin ala nasi walakinna aktharuhum la yashkurun lalle ubangiji tabaraka ta'ala mai falala ne ga mutane yana mana falala yana taimaka mana yana ta gaya mana wannan haramun ne kar ku yi kuma in ma mun yin mun daɗe muna yi har ba mu kai zuwa gargara ba menene gargara mutum ya zamanto ya zo ƙarshen lokacin da za a karɓi ransa allah Ta baraka wa ta'ala yana karɓar wato tuban mai tuba malam yu idan har bai shiga wannan gargara ta tafiya mutuwa ba to a lokacin ma dai ba ma damar a tuban to kun ga misali ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda ya kai makura wanda idan ka shekara ɗari kana ɓanna kana ɓanna mummuna ka kusa mutuwa ka tuba ka kusa mutuwa sai ka tuba in ka shekara ɗari kana ɓanna sai yau ka ce kai wannan abin fa da nake yi gara in daina Allah na tuba Allah ka yafe min na daina shikenan gobe ka mutu shikenan Allah ya yafe maka to kun ga lalle ku Allah yana mana falala ko baya yi idan ke ce ma za ki yafiyan ne akwai wani wanda za ki ga wani ya masa wata banna za a dinga dan Allah ki yafe masa ki ji ana billahi la ilaha illa ba zan yafe ba ki san ko kabarinsa na gani yana cin wuta ba zan yafe ba haka ake cewa ba sai a shekara nawa ana nacin ki yafe ni fa yafiya babu fa mu haɗu a can haka za ki ji wani mahaukacin ya ne don hauka ne yadda kake neman Allah ya ma afuwa yi wa ɗan adam afuwa ai Allah yana sani kuma shi ya roƙa kai wa dan uwanka afuwa ba burgewa ba ne ko kabarin ta na cin wuta ba zan yafe mata ba haka muka iya to shi ku Allah zu fadlin alan nasi shi mai falalar gaske ne ga mutane tunda zai yafe mana zai taimake mu zai kau da kai akan bannar mu ai kwafalalarsa ta isa Allah ya sa mu dace walakin na aktharuhum la yashkurun sai dai yawa yawan mutane ba sa gode wa Allah akan wannan falalar tasa Allah ka ba mu ikon gode masa Allah ka sa mu dace bismillah وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل saboda yau ina da mitin kar mu kai sha biyu ne zan wuce gurin aiki mu tsaya a aya ta sittin daidai ko ina jin zai fi mana daɗin tashi aya ta gaba ban sani ba ko da akwai mai tambaya da akwai babu tambaya yau to bismillah No. A'a ni ba wai ina tabbatar da cewa sai an karanta Ƙur'ani duka ba ni abin da nake ne. Idan ina da wata bukata da nake so gun Allah nakan yi sauka domin Allah ya biya min bukatar. Kin gane? To amma ki sani Allah shi ba lalle sai sauka ba, ni ma don kila na iya saukan ne. idan kul huwallahu ahad kika iya kika karanta ɗaya kyakkyawa da kyakkyawan ikhlasi kika nace wa Allah kika roƙe shi zai biya miki wallahi kin gane yawwa ni abin da yasa amma fa kuma ana so ki yi saukan ana so ki koyi ƙur'anin domin ki dinga ƙoƙarin yin saukar a Yauke da kika roƙa ma da wani masaki ƙarami ni ba sai in tafi da babba ba idan ka iya ai shi ne ko idan har ka roƙa da wani yanki daga ƙur'ani to wanda ya iya ƙur'anin ya roƙa da dukan ƙur'anin mana shi ma ai dan ya daɗa burge Allah ko to shi ne amma ba lalle ne wai sai ka iya sauka sannan ka yi addu'a ba a'a ni dai ina ba ina ga muku yadda ni uslubi na da nake so nake yi dan yawanci ma ni sai ta kai irin abin da nake so irin mai tsanani din nan to nake sa kaina a haka a halwa in yi tilawa ta in dinga miƙa roƙona a cikin saukar ma ba wai saukar zan yi zulul ba idan na zo aya ta rahama zan tsaya in roƙi Allah Allah Allah dan darajar wannan aya mai rahama da na ji don rahamarka da ka saba biya mun buƙatu na kaza kaza in na zo aya wadda take tana wato labarin azaba zan tsaya in roƙi ubangiji Allah kar ka sanya mu a ciki Allah ka yafe mana ka biya mana buƙatunmu na alkhairi da sauransu kin gane kamar wani training ne na kanka ƙur'anin ma ya zama kana motsa shi ta wajen fannin bukatarka amma ba lalle ne wai sai ka yi sauka sannan ka roƙi Allah ba ko biki iya cewa komai ba ma misali biki iya komai ko idan misali yanzu farin shigan shiga addini Fata ma bai iya ba bare ya ce zai karanta ta a koya masa nacin ga ubangijin kafin ma karatun ya zo shi allah ba ruwansa shi yadda za ka tsaya ka yi nacin shi ne kawai za ka jawo ka burge shi ya amsa maka addu'a ka tunda shi ya ce da mu ma wanda yake girman kan yana jin shi ba zai roƙi allah ba shi kenan ya ma jawo kansa matsala haka allah ya ce a haka kawai ma allah yana toge wanda baya son ya yi addu'a yana cewa girman kai ne to bare kuma wanda zai zo ya nace din ya ce ya Allah kai ne mai yin kaza ka ziga shi ka ziga shi ba ni da wanda zai min sai kai ba wanda isa ya mun sai kai ba haka ba ne to wannan zigar da zaka yi wa Allah da yadda zaka ka nace masa ya karba addu'a ka ko ba tare da ka karanta alkur'ani dukansa ba da Allah kin gane yawwa ki nace masa ki yi addu'a Allah ya sa mu dace yaya ba eh? to yanzu yanzu ne zan buga Abuja ko su za su bugo mu. Yanzu? A'a za ta za ta bugo sai mata to kenan. to kenan insha Allah Allah ya yi wa ladifa matsalar da ta same ta Allah kuma duk ya yi mana matsalolin mu insha Allah ta'ala to da sauki tun da za a yi magana ta waya ku kuma tun da kila tabarrakin wannan zaman take nema da sha'anin addu'a da take so ku yi mata addu'a Allah ya yaye matsalar da ta sa har take bugowa daga Abuja a taimaka mata Allah ya yi wa kowa Allah kuma ya biya kowa bukatarsa ta alkhairi masu son mijinsu ya dinga son su Allah ka biya musu masu son mijinsu ya dinga son su kauna ta hakika Allah ta baraka wa ta'ala ka biya musu wa'anda suke rikici a gidan miji Allah ka da rikicinsu daga yau Allah ka haɗa kawunansu in mata hudu ne in mata uku ne in biyu ne ubangiji ka yafe musu su yafe wa juna su sha shagalinsu su yi bikin sallah cikin raha da annashuwa tare da mai gidansu ɗan lele Allah ya kwantar da hankulansu waɗanda suke neman aure ba su samu ba har yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su naga ga har ta da daga hannu to Allah ya ba ku mazaje na gari don har ga mata masu son auren a gaggawa saboda nan da nan hannunsu yana ƙasa sun shura shi sama eh daga cikin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 أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم